kira wannan dan banzan haba ka je ka kawo ma mutane abinci tun azu halo haba daushe ka kawo mana abincin mana to yunwa nake ji tun ɗazu na ta jiran ka a majalisa sai zazzare ido nake yi ga yunwa ta takura ni wallahi har bacci nake ji kafin kuma bacci ba zai yi ba inda yunwa a jiki ba to ka kawo to ina jiran ka a majalisa a majalisa na ce ma inda muka saba haduwa to shikenan ina jira to yanzu wannan kan barin ɗanyi bacci kafin yanzu zo zo na zo ah ka san ni mai kaunar ka ne zan kai ma caji ne dan ga ga ya yi lalo. aka ce ma ba caji dan uwarka zauna a'a to ka zauna mana za zan baka shawari Ka tsaya mana tsaya mana zan baka shawari ina jin ka ka san garin namu ya lalace akwai barayin waya Allah dinka kana dinka adana waya iyalan ka dai barayin waya ko bari kashe ka kafin